jerin sana'o'in wasu daga cikin jaruman canyon kamun su fara harkar fim da kuma bayanai a kansu amma kamun nan ku na mana subscribe da kuma alamar karrawa domin samun shirye-shiryenmu mun gode. Hadiza Gabon Hadiza Gabon ta kasance ɗaya daga cikin jaruman Kano da suka sha wahala sosai kamar su samu wannan daukakar da ake ganin su da su a yanzu. yanzu dai ta kasance ɗaya daga cikin manyan jaruman kanun mata da suka fi kuɗi. Jarumar haififiyar kasar Gabon a baya ta kasance malamar makaranta ce a kasar Gabon. Daga bisani ta bar karantarwa ta zo kasar Najeriya ta shigo masana'antar fim wato ta Kanewo. Maryam Yahaya Maryam Yahaya matashiyar jarumar da ta shigo masana'antar Kano a lokacin da take tashin balagarta kuma ta shigo masana'antar ne da kafar dama. inda ta samu ɗaukaka cikin kankanin lokaci ita dai a baya kamin a fara saka ta a fim a lokacin da ta zo kallon yin fim ta kasance tana sai da awara a bakin kofar gidansu wanda da yawa daga cikin mutanen da suka santa kamin ta fara harkar fim sun sai da hakan Ado Isa Gunja Ado Gunja mawakin mata da duniyar Hausawa a yanzu babu wani mawakin mata da ya kai shi. kamar yadda wani malami ya faɗa tun da ya ce wa mata sama har yanzu fa ban sauko ba mawakin ya yi suna ne a shekaru huɗu da suka gabata bayan ya fito a wani fim mai suna ɗan kuka amma sai wanda ke jagorantar shirin a wata hira da aka tabai da shi ya tabbatar da cewa shi sana'ar shayi yake kamin sunduma masana'antar kanut kuma sana'ar shayi gadon gidansu ne kamin mahaifinsa ya rasu har sakin kano na wancan lokacin yakan sawa ana siyo masa shayi daga wajensu Hamisu Breka Hamisu Breka babban mawakin Kano mamallakin wakar jaruma da ya sanadiyar haska shi a duniya. Mawakin da yanzu Allah ya sanya cikin manyan mawakan Kano suka yi kudi sosai cikin kankanin lokaci. Dama haka shi harkar waka yake. Idan ka yi sa'a kai wata waka da ta samu karbo a wajen jama'a sai mu ce maka tofa kakarka ta yanki saka. Shi dai mawakin kamar ya san shi a harkar waka sosai ya bayyana cewa shi tela ne wato dinki kaya yake. Dadi Hikima Dadi Hikima wanda aka fi sani da Abale jarumi ne da ya saba fitowa a matsayin dandaba don shaye-shaye mara imani da dai sauransu. Duk wayannan halaye a fina-finai kawai ke nuna su amma duk da haka wasu na ganin cewa haka halinsa yake ko da a zahiri ne. Jarumi a wata hira da yi BBC House ta yi da shi a wata ta mai suna daga bakin mai ita ya bayyana cewa shi ya kasance nurse ne wato jami'in lafiya kamar ya kusa harkar fina-finai Kannywood wato gadan-gadan. Amma duk da haka wasu ranakun yakan iya zuwa asibiti domin ya bada taimakonsa